Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci goma sha tara, talatin da arba'in da sittin sai kuma kilo hazibu ɗaya da ɗari biyar da talatin matsakaicin zango. Masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya ko kuma VOA Africa zango ɗari da biyu da ɗigo biyar. Haka kuma kuna iya sauraron mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba Grace Alheri Abdi ce tare da Sarfilo Hashim Gumel muke farin cikin jan ragamar shirin namu na farko a yau Litinin biyar ga watan Satumba shekara ta 2016 ranar da ta kasance ranar kodago a nan Amurka. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. A jiya Lahadi ne shugaban Sudan ta kudu ta amince da karɓar ƙarin sojojin kiyaye zaman lafiya dubu hudu da kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya zai aika. shugaban amurka ya ba takwaransa na turkiya tabbacin cewa amurka ta himmatu ga batun gurfana duk wanda ke da hannu a yankurin juyin mulkin da bai samu nasara ba amurka da rasha na aiki kafaɗa da kafaɗa don samar da yarjejeniyar tsagaita wuta a siriya akwai kalaman da wasu 'ya'yan jam'iyya suke wanda da zaran ɗan jam'iyyar pdp magana ya ce pdp ta magana na kwana kwana nan shine magana da barista jalo na jam'iyyar ka yi na cewa tun da dai shugaban kasa ya alamta ya gaza ya kamata ya murabus ya aji aikin shi ya koma gefe guda ra'ayinku ne na 'yan jam'iyya To za ku ji amsar shugaban jam'iyyar ta PDP na riko Ahmed Makarfi. Muna kuma da rahoto kan ranar kwadago a nan Amurka. Ibrahim Alfa Ahmed zai shigo da shirin ciki da gaskiya inda a yau za ku ji hira da wani ɗan fashi da makami da ya shiga hannu da bayanan yadda suke shiga halin bera kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniya ta waye gari. Jama'a salamu alaikum da fatan an tashi lafiya ga cikakkun labaran duniya. Yayin da ƙasar Sudan ta kudu ke fuskantar matsin lamba daga ƙasashen duniya, a jiya lahadi ta amince ta karbi sojojin kiya zaman lafiya dubu hudu da kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya amince a turo cikin watan da ya gabata shugaba salva kiir ya amince wanda cikin watan Agusta ya yi tarjiya ga karɓar ƙarin sojojin kiyaye zaman lafiya biyo bayan ziyarar da mambobi goma sha biyar na kwamitin sulhun na majalisar ɗinkin duniya suka kai juba babban birnin ƙasar domin shawo kan manyan jami'an ƙasar da amincewa sai dai ba a bayyana cikakken jaddawalin yarjejeniyar ba kuma ba a faɗi lokacin da za a aika da sojojin ba sabbin sojojin dai da za a aika za su mayar da hankali ne wajen kare fararen hula a birnin juba yanzu haka dai akwai sojojin kiyaye zaman lafiya sama da dubu goma sha biyu a yankin a ziyarar da wakilan hukumar tsaro na majalisar ɗinkin duniya ke yi a sudan ta kudu rana asabar sun isa sansanin 'yan gudun hijira na Majalisar Ɗinkin Duniya a babban birnin ƙasar, inda dubban fararen hula ke zaune cikin tsoron faɗan da aka kwashe shekaru uku ana yi tsakanin magoya bayan shugaba Kir da 'yan tawayen da ke ƙoƙarin hamɓara gwamnatinsa. A jiya Lahadi ne shugaban Amurka Barack Obama ya ba takwaransa na ƙasar Turkiyya Recep Tayyip Erdogan tabbacin cewa amurka ta himmatu ga batun gurfanar da waɗanda ke da hannu a yunkurin kifar da gwamnatinsa da bai nasara ba a gaban shari'a amma bai faɗi cewa amurka za ta miƙa wa turkiya babban malamin da take zargi ba a lokacin da obama ke ganawa da shugaban turkiyan a taron kolin manyan ƙasashe na g20 ya ce za mu tabbatar da cewa duk waɗanda ke da hannu sun fuskanci shari'a turkiya dai ta tsaya kan bakanta cewa shahararren malamin addinin islama nan ɗan shekaru 75 da haihuwa malam fetula gulen yana da hannu a juyin mulkin wanda yanzu haka yake gudun hijira a jihar pennsylvania ta nan amurka tun shekarar 1999 sai dai malam gulen ya fito ya musanta alakarsa da juyin mulkin turkiyya dai ta buƙaci amurka da ta tasa ƙeya gulen amma jami'an amurka sun ce har yanzu turkiyya ba ta ba su wata shaida da take nuna cewa gulen na da alaƙa da yunkurin juyin mulkin da bai yi nasara ba a ƙoƙarin hambar gwamnatin shugaba erdogan amurka dai ta ce kafin yunkurin mayar da duk wani mutum wata ƙasa tilas ne sai an bayar da shaida kuma kotun amurka ta amince labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Amurka da Rasha na aiki kafaɗa da kafaɗa don samar da yarjejeniyar tsagaita wuta a Siriya, wadda za ta bayar da damar shigar da kayan jin ƙai ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita, yayin da shugabannin duniya suke haɗuwa a birnin Hangzhou na China a taron kolin G20. Ƙasashen biyu na dab da cimma yarjejeniyar amma har yanzu akwai kalubale ana fatan cewa shugaba barack obama da takwaransa na rasha vladimir putin za su samu damar ganawa da juna a taron kolin da ake gudanarwa na g20 amma har yanzu dai babu wani shiri akan hakan an ji shugaban rasha vladimir putin na cewa ta hanyar siyasa ne kawai za a iya warware rikicin siriya kasar Rasha dai ta mara wa shugaban Siriya Bashar al-Assad baya, amma kuma Amurka na aiki da dakarun 'yan tawayen da ke yakar Assad. Sakataren harkokin wajen Amurka Jan Kerry ya gana da takwaransa na Rasha, Sagi Larob a jiya Lahadi, a yau Litinin kuma za su sake ganawa. dan takarar shugaban ƙasar Amurka na jam'iyyar Republican Donald Trump ya matso duk da abokiyar karawarsa ta jam'iyyar Democrat Hillary Clinton a sakamakon binciken ra'ayoyin jama'a makonni uku kafin 'yan takarar su haɗu da juna a dandalin muhawara. Da yawa daga cikin binciken jin ra'ayoyin jama'a na nuni da cewa yadda tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton take gaba da Trump shahararren ɗan kasuwan nan mai sayar da gidaje wanda yake wannan shine karan farko da yake tsayawa takara. amma yanzu haka ya kusa kamo tazara da ta bashi da kashi hudu cikin ɗari wato yanzu haka ya komo rabin tazarar da ta bashi makonni kaɗan baya duk kuwa da cewa tana ci gaba da zama gaban trump a kowane fanni wanda ke ganin hakan ka iya nuna yadda zaben da za a gudanar takwas ga watan nuwamba mai zuwa zai kasance masana harkokin siyasa a nan amurka har yanzu suna harsashen cewa hillary ce za ta zamo shugaban ƙasar amurka ta 45 kuma mace ta farko da ta taɓa samun wannan matsayin don maye gurbin shugaban amurka barack obama lokacin da zai bar ofis a watan janairu shekara mai zuwa amma masanan sun dan rage hangen su cikin 'yan kwanakin nan a jiya lahadi ne hong kong ta gudanar da babban zabanta na farko tun babbar zanga-zangar 'yan rajin demokaradiyya a shekara ta 2014 a daidai lokacin da kiraye-kirayen ayyana 'yancin kai da kuma kyamar cana ke yaduwa tsakanin matasa masu kada ƙuri'a. masu kada ƙuri'a dai sun zaɓi 'yan majalisu har 40 inda masu rajin kare demokaradiyya ke fatan sama aƙalla sulusi wato kashi ɗaya cikin uku na 'yan majalisun domin samun damar dakatar da duk wani yunkuri yunkurin da masu goyon bayan cana a ƙoƙarinsu na samar da doka a wata ƙaramar zanga-zanga an buƙaci shugaba Liu Chong-yin wanda cana ke marawa baya da ya yi murabus a wajen rumfar da ya kada ƙuri'a yayin da wasu kuma ke bayyana ƙudurinsu na sa ido kan harkokin gwamnatinsa. Ana dai da tsammanin yau litinin za a fitar da sakamakon zaben. Hong Kong dai ta zamanto fagen dambarwar siyasa tun zaben 'yan majalisar da aka yi a baya-bayan nan a shekarar 2012 wanda ya sanadiyar fara babbar zanga-zangar masu rajin kare demokaradiyya a shekarar 2013. Labaran duniya kenan kuka saurara. toma da labarin mu yaya kallaban shirin da rahoton cikin gida inda a nan Amurka ake hutun karrama ma'aikata. A cikin jawabin ta jakadiyar Amurka a jamhuriyar Nijar Eunice Reddick ta bayyana mahimmancin wannan rana ga Amurkawa. Wakilin Musulmin Muni Barma ya fassara jawabin nata zai kuma gabatar. jakadiyar amurka a wani rubutaccen jawabin da aka rarraba wa manema labarai kwafinsa ta fara da cewa albarkacin wannan sallah ta labor day ina jinjina wa ma'aikatan niger tare da fatan alheri a gare su sannan ambasada yunis redick ta ce zan yi amfani da wannan dama domin karfafa gwiwa ga ma'aikata maza da mata da matasan da suka mai da hankali domin ayyukan ci gaban ƙasarsu. su jakadiyar amurka a Niger ta ce ina jaddada goyon baya ga hukumomi da shugabannin kamfanoni da masana'antu masu zaman kansu a yunkurin samar da aikin yi ga matasa domin hakan zai kare matasan Niger daga fadawa tarkon hudubar kungiyoyi masu tsatsauran ra'ayi da ke kokarin cusawa mutane aƙidar ta da kayar baya da ta da zaune tsaye gargadi ga dukkan matasan Niger da ke neman aikin yi cewa kada su karaya saboda haka ambasada unicef ta ce muna fatan allah ya ba da sa'a su cin buri labor day rana ce mai mahimmanci sosai ga amurkawa domin a yayinta ana bikin karrama ma'aikata kuma rana ce ta sallah wacce ke ba da damar kallon wasanni iri-iri da ake shiryawa a titunan biranen amurka ga kuma wasannin motsa jiki da ake shiryawa takanas wato dai wannan rana ana ji da ita sosai amma kada a kamanta wannan sallah da ranar sallar ma'aikata ta duniya mai dai da ake shagulgullanta a kowace ranar ɗaya ga watan mayu in ji jakadiyar amurka a niger bisa al'ada ana bukukuwan karrama ranar labor day a kowace ranar litinin ta farkon watan satumba ma'ana bayan shuɗewar lokacin iskar bazara kasancewar lokaci ne da yaran amurka ke komawa makaranta bayan kammala hutu wanda kuma ke daidai da lokacin buɗe kakar wasannin ƙwallon ƙafar ɗaliban jami'o'i Wannan sallah na da mahimmanci sosai a tsarin al'adun gargajiyar Amurka, in ji ambasada Eunice Redek, wacce ta rufe jawabinta da cewa ƙasar Amurka na ƙara jaddada aniyar ci gaba da yi wa al'ummar Nijar rakiya a su na ɗaga ƙasar Nijar sama domin ta kai ga haye tsanin ci gaban rayuwar al'umma da tattalin arziki da kuma bunƙasa al'adu. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To madalla sai kuma harkokin siyasa a Najeriya inda jam'iyyar PDP ta bayyana cewa ba ta da wata riba kiran da waɗansu 'ya'yan jam'iyyar ke yi da neman shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya yi murabus bisa zargin gaza zabar da tattalin arzikin ƙasar. A cikin hirarsa da wakilin mu Isa Lawal Ikara, Sanato Ahmed Makarfi, shugaban jam'iyyar na riko ya bayyana abin da ya sa aka gaza gudanar da zaben sabbin shugabanni. Jami'an tsaro suka mamaye filin da za a yi taro aka ɗan samu ruɗani, kuma manyan pdp aka duba aka ga cewa a yi zaɓe ba zai yiwu ba saboda yin zaɓe gudanar da zaɓe za a iya awa goma to a cikin awa goma ganin abin da muka gani daga jami'an tsaro ko na iya faruwa shi yasa aka kawo shawara cewa to ai ba ma wani zaɓi illa a ƙara ma wannan kwamiti wa'adi an ɗan ɗauki lokaci wajen shawo kan mambobin kwamitin nan saboda Eh, mun riga mun nuna cewa mu ba mu da bukatan a kara mana wa'adi in ma za a yi sabon kwamiti ana iya yi eh, kuma mu muka kawo shawaran cewa to in ma za mu ci gaba a faɗaɗa domin a ƙara shigo da wasu da hala a tsarin yanzu ba a shigo da su ba domin mu haɗu mai aikin eh, an kawo shawaran wata ya shida wasu suka ce a a dai ce kada ya wuce shekara ɗaya idan an sami maslaha cikin wata uku ne ma ana iya zabe in an samu maslaha cikin wata shida ne ana iya zabe akwai wasu waɗanda suka dinga mamakin akwai hukunce-hukunce masu gabza karo da juna gab da wannan zaɓe har ana tanin da wuya ma ku zaben ko kafin a ga 'yan sanda menene takamaimai yasa aka ɗage zaben waɗancan hukunce-hukunce ne da wani ke cewa a yi zaben wani ke cewa ka a yi koko 'yan sandan da suka mamaye gurin a 'yan sanda da suka mamaye wajen da sojoji shi yasa ba mu zaben ba saboda a lokacin da kotuna biyu suka ba da wani umarni kuma kotunan nan ikon su ɗaya ne ba wanda ta fi wani duk abin da kai ba kai kuskure ba kai laifi ba mu 'yan bin doka ne yadda ya ɗaukaka ƙara kan wasu abubuwa haka ma muka ɗaukaka saboda ka za mu bi ƙa'idoji har ko kotuna ɗaukaka ƙara nan su warware gaskiya ta fita shugabanci ai jama'a kake shugabanta a lokacin da za a ce duk gwamnoni na jam'iyyanka ba su tare da kai kashi casa'in da tara 'yan majalisar tarayya ba su da kai kashi 99 'yan majalisar jihohi ba su tare da kai kashi 99 ciyamomin jihohi na jam'iyya ba su tare da kai kashi 99 kwamitin dattawa ba su tare da kai to menene kake neman kai shugabanci maganan sulhu ni ko a yau aka zo aka yi sulhu alhamdulillah matsalan shine in kana neman sulhu kada ka fito da ƙa'idojin da kai kasan ba za a karba ba daga ƙa'idojin da za ka fito da su jama'a za su san cewa da gaske kake ko ba da gaske ke ba ya kake fuskantar wannan kalubale na haɗa kan wannan yadda ake ya gargala tafiyar wannan fa matsalan fa ba ta kashi goma cikin ɗari na matsalolin da na fuskanta a jihar kaduna saboda kani ban ɗauki wannan wani abun ma da zai hana ni bacci ba wurin gaya ma maganin gaskiya akwai kalaman da wasu 'ya'yan jam'iyya suke wanda da zaran an jam'iyyar pdp magana ya ce pdp ta magana na kwana-kwanan shine magana da barista jalo na jam'iyyar ka yi na cewa tun da dai shugaban kasa ya alamta ya gaza ya kamata ya murabus ya aji aikin shi ya koma gefe guda ra'ayinku ne na 'yan jam'iyya na farko dai barista jalo da wannan magana dan jam'iyya ne mai son jam'iyyar pdp mai hazaka ya faɗi ra'ayin shi ne amma zan tuna maka in tuna ma jama'a kwanakin baya da ake raɗe-raɗin cewa 'yan majalisa suna shirin su tsige shugaban ƙasa chief tony anini ya rubuto min wasiƙa a matsayina na shugaban riko na jam'iyya cewa lallai in tsawata ma 'yan majalisar pdp kada su shiga cikin tsarin cire shugaban ƙasa ba me yasa mutane ba su fito sun magana a kai ba a lokacin da babba jigo dan jam'iyya ya ce in hana 'yan jam'iyya su wannan sai a lokacin da wasu suka yi magana da ya nuna cewa ya shi yana yana faɗin ra'ayin shi shugaban ƙasa ya sauka shi ne kuma pdp ta yi ba daidai amma a siyasance in yau shugaban ƙasa ya ce ya yi murabus pdp za a ba mulki apc ne dai za su mulki saboda haka menene zan karu da shi a matsayina ɗan jam'iyyar pdp mai neman shugabanci ya dawo wajen pdp. Haka yake to idan muka koma jamhuriyar Nijar za ku ji ba ta ƙare ba dangane da batun koren 'yan kasuwa daga wuraren da suke hada-hadar kasuwanci bisa zargin rashin bin ƙa'ida abinda ƙwararru a fannin shari'a ke cewa da sakel. Ai ba zuwa suka yi ba suka share suka zamna a'a sai da suka yi rijijeniya suka zamna su ta basu kuma akwai abin da take amsa gare su dangance da wannan zaman da suke To sai ku kasance tare da mu a shirinmu na hantsi domin jin cikakken bayani. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo nan Washington na cewa karfe 1 da minti goma sha shida na asuba ga shirin mu na gaba. Musa ɗan kawo muna zaune haka a kamfani ya ce kaga da za ka yi da za ka higa wannan ungiyar wace kungiya eh, ta fashi da makami sai nace mai ni tsoro nake ji heli sahamu bahir yana yi mhm. sa'idu yana yi kabo na yi biyali na yi to isu buji na yi to iliyama na yi kukuno kenan ku biyar ka lissafa shayi umar na yi kuma maji jihaji ma na yi to da ni da sa'idu da shafi'u da gato da shi mu biyar kenan to muka je muka tare eh, eh, mota to da muka tare wata ɗaggo buga fara ɗan shaji to he wata mata zo shaji kamar yaya kuke yin abu da mota ta za a ce kwanta kwanta eh to tsakanin da Allah niran nan tsakanin da Allah ranar na fara zuwa nawa aka baka sun bani dubu biyu hmm. ban sa abin da suka samu ba su ba kusa da ni ba tunda kai ba a baka bindiga ba yauwa ba a bani bindiga ba hmm. jama'a assalamu alaikum kamar da muka faɗa a shirinmu da ya gabata daga yau za mu fara yin wani abin da ba mu taɓa yi ba cikin wannan fili wannan filin zai tattauna da wasu mutanen da ake zargin cewar 'yan fashi da makami ne akwai wasu gungun 'yan fashi da makamin da suka addabi mutane akan hanyoyi tsakanin gwarzo malumfashi kankara da wannan karkara da aka damƙe su mun tattauna da su kan abin da ya sa suke ɗaukar bindigogi suke tara hanyoyi suna yi wa mutane fashi makasudi shine fatan cewa idan hukuma da kuma al'umma suka fahimci abin da ya sa matasa suke tare hanya suna yin fashi za su iya ɗaukan matakai na magance wannan abu wato ya rigakafinsa ga na farko a cikinsu. Malaya sunanka? Kabiru Shaibu. Shekar ka Shirin da biyar. Kana da aure? Eh. Ya'yan ka Ba ya'ya. Mata ka ɗaya? Mata ta ɗaya. Kana da iyaye suna raye? Suna raye. A wani garin kuke zaune? Kamfanin bawa. Kamfanin bawa ina ne kamfanin bawa ina yake? Lokan gamin manumfashi. gashi an ce kun addabi mutane da suke zirga-zirga suna neman halaliya akan hanyar gwarzo zuwa da yi zuwa fashi din me yasa kuke hana mutane sakewa ni dai da neman kuɗi nake zuwa sannan da nake zuwa amma na shi baje patis na kuke zuwa neman kuɗi ina zauna a abuja da na ne patis na dawo gida da na dawo gida haya baje haya baje haya patis da aka sai mu da na gama biyan shi dubu ɗari da saba'in dubu ɗaya ɗin nake badawa kusan wata shida na yi mm. da na dawo eh, da na huta a gida da na gama na huta a gida sai sani kamfani ya ɗauke neman koma kaduna kuma sani kamfani sani kamfani sai mun koma kaduna shi waye sani kamfani shi na a shaɓa ne a kaduna ni kuma ban santa ba dan ku ne ko dan garinku ne a dan mu ne haka shi ya riga ya daɗe ne da zuwa can ɗin ni kuma abokin ka ne a a ya ma girme ne to da ya ɗauke ni ma koma can muna ta a ashaba muna ta a shaɓa. da aka hana goyin a kaduna sai na dawo da na dawo sai na sai da mashin ɗin da na sai da mashin ɗin nan ma na koma dai abuja ta wannan yaban in na samu dubu ɗaya da ɗari biyar mu raba eh, biyu nan ma dai na dawo da na dawo sai musa eh, musa ɗan kawo sai ya ce muna zaune haka a kamfani ya ce kaga da za ka yi da za ka yi ga wannan ungiyar wace kungiya eh, ta fashi da makami sai ce mai ni tsoro nake ji sai ce amma duk wa'annan da muke tare da su ba kashe su ba sai kai to nan dai ya takura mu da ya takura kai da ka gaya ma tsoron wa kake ji ni tsoron kwa kashe ni nake ji kuma mutum baka san yadda ya yi ya nemi kuɗin ci ka je ka tare ka an ci mai kuɗi kuma ba ma ke cikin ma wani zai iya dukan wani tunda ni bako ne ban san yadda ake ba a lokaci. to da ya mu haka heli sahamu heli sahamu bahir yana yi mhm. sa'idu yana yi kabo na yi biyale na yi to isu buji na yi to iliya ma na yi ku kenan ku biyar ka lissafa shayi'u ma na yi kuma maji Haji ma na yi mm. to ya ce to duk wa'annan ba a kashe su ba ni da zan higa yanzu to ni ce ba tsatsori ba ne abun da zuwa sau ɗaya ma sai a kashe mutum mm. kuma ba ka san yanayin kuma ba ka san yanayin da mutum ya samu kuɗin shi mm. to ya ce dan Allah da in daure gobe in zo mu fita to ya yi rinjaye ni da ya rinjaye ni da na hutu. sai na idda shi kan wani dutse yaushe ne kuke fita kaman wanne lokaci kuke fita karfe nawa kaman karfe takwas na dare in an yi sallar isha'i eh kaman karfe takwas wani kuma baku amma sallah aiko A'a a muna yin sallah ranar da muka fita da muka je ina ga boka da leda shi garin zafi hmm. ina rike da ita me a cikin ta eh umma bindigo ne ba su umma ka bindigo ne cikin ledas to na tambaye shi nan menene ya ce to ni sabon zuwa ma yau ai ba ya gamun ba he muka ta yi muna zuwa he suka zaro su suka zaro su ya ba kato tashi to he ya ba eh, shahiru na tsattawa da ya ba shahiru na tsattawa shi ma ya rike to da ya rike eh, eh, to guda ɗaya nan ba wanda ya ba ita ranar ba wannan ranar hmm. ranar ba wannan kuma ba wannan ma a ranar hmm. to da ya rike ba iliya ba shi da ranar to da ni da sa'idu da shafi'u da gato da shi mu biyar kenan to muka je muka tare eh, mota daidai ina kuka tsaya wanda titin kuka dai tsakanin gangara da kamfani hmm. tsakanin gangara da kamfani wani dan daji na nan dan garami to duk waɗannan garuruwan da ka lissafa a wannan yankin suke gangara da kamfani hmm. gaba da ƙaramin hukumar manumfashi ce kuka da ya tare titin manumfashi to da muka tare wata ɗaggo buka fara dan shaji to he wata mata zo eh, akwai mutane eh, eh akwai mutane amma ni lokacin ban sani sun samu kuɗi ba su sani ba shaji kamar yaya kuke yin abu eh da mota ta da za a ce kwanta kwanta hmm. to nan ma he mota ta biyo daga Kano ta dauko kaya a hmm. tamfofi hmm. eh ba ranar wannan ba to da muka tare gub din nan muka yi shaji wata mata zo muka yi shaji to eh, muna kan shaji sai aka zo aka watsa mu sai muka tsere ranar da muka tare mota an tamfofi kuma har da wannan wacce rana da kuka tare wannan gob din da wata motar da ka faɗa eh. motoci guda biyu kenan eh. nawa kuka samu eh to tsakanin da Allah ni nan tsakanin da Allah rannan na fara zuwa nawa aka baka sun bani dubu biyu tsakanin da Allah mm. ban sa abin da suka samu ba su raba ma tsakanin um, um, ba su raba abun nan ba mm. ba su raba kusa da ni ba tunda kai ba a baka bindiga ba yauwa ba a bani bindiga ba mm. to nan ma muka sake fitowa har da wannan shiwa eh, eh, shi iliya da yasu. Eh, rana an fito da iliya eh wannan hmm. rana an baka bindiga a ba ba ne ba to me ya faru da kuka fito eh da muka fito rana gace an fito da iliya da wa da musa mu shida kenan mu shida eh hmm. to me ya faru ranar eh to ranar nan ma sai muka haɗu muka je to da muka je mun tare wata bata tsaya ba sai ga mota ta ɗauko a tamfofi daga kano da ta ɗauko atamfofi eh, eh, daga kano to musa na riƙe da bindiga shi ƙato na riƙe da bindiga to su kuma wa'annan dama sanduna muke riƙe su da iliya da wannan shafi'u ma yana riƙe da bindiga mai tashi ɗaya mm. mun sanduna muka riƙe to tana tsayawa sai muka ibi kayanta kayan kuka ɗiba a tamfofin? Eh, a tamfofin muka iba da muka iba a tamfofin nan ma sai muka ga mota to sha muke ta ɗan shi. sai ma muka tsere da muka tsere wasu suna cewa a dawo su shi a tun da mun ibi kanin nan mu tsere to ya kuka ina kuka zuba a tamfofin da kuka diba eh shi Musa ya ibi nashi guda nawa eh shi leda guda biyu ce ban san na nawa bane hmm. ni ya bani turmi bakwai shi ma wannan ya bashi turmi bakwai hmm. shi kuma wannan bai ansa ba shi kuma kaso eh, shi ma ya ɗauki leda biyu da ya ɗauki leda biyu shi kuma shayu shi ma ya ce eh, bai zai dauka ba. a rana ba a samu kuɗi ba kenan sai a tamfofi. Eh, ba samu kuɗi ba yan tamfofi to wai eh, ya aka yi eh, tun da gashi kuna takaddama da kai da eh, shi kowa bashiru a cikinku ina so in ji tartibi wane ne ya harbi tsan sanda a cikinku to shi wannan kuma sai muka sake shiryowa da muka shiryo muka haɗu mun je mun kama shaji sai ga da ni da gato da bashiri da sa'idu da shafi na tsattawa shi ne 'yan sanda suka zo eh mm. 'yan sanda suka zo sai muka watse to sai muka ji harbi da muka ji harbi mm. to da muka zaɓe muka ce waye harba to shi lokaci wannan eh, yana rike da eh, ba shi yana rike da bindiga eh. amma muka kama cewa kai akai karbi mota ba ka san ko su waye ba sai ce to ai tsotsayi ne tsotsayi ne wai yanzu ina kuke samu waɗannan bindigogin na kuka same su kuke zuwa kuke tare mutane kai da Allah tsakanin da Allah ne ban san gurin da ake samu su ba tunda ban taba riƙewa ma shi Musa shi ya san gurin da yake samu su da shi da kato baka ban tambaye su ba ina yake samu wallahi ban taba tambaye su ba wallahi kuma ko kuma ko wancan bindigan da na ce maku tashi bakwai gare ta shi Musa shi ne ke samu gida kuma shi ma wallahi ban tambaye ba kun taba kashe wasu a'a hmm? wallahi ban taba kashe wani ba kuma ko duka ma haka ban taba wani mangari mutum a doka ka san hukuncin wannan yake mai fashi da baka bi wallahi ban sani ba kashe shi ake yi ba to mu dai muna neman afuwa muna neman afuwa da aka haka din ma da aka harbi umma da aka harbi wannan daga baya muka je to ni kuma he na je na ce tsakanin Allah ne zan tuba zan tuba da wannan aiki ka eh, ga yawa ina ga da yan banga suka zo suna ta kama mutane na ce to ni zan tuba gwanduma irin da kowa ya san na ritse ma na ban wannan aikin kada a kama zargina to na je shi babana ma shi ya bada dubu goma na rinde Um, tuban ma sai an biya kuɗi? eh tuban ma sai an biya kuɗi a gaban wa ake tuban a eh, gaban yan banga da mutanen gari To a shiri na gaba za mu ji ta bakin wani daga cikin waɗannan mutane da ake zargin cewa 'yan fashi ne waɗanda aka kama su a kankara ta jihar Katsina. sai ku ci gaba da kasancewa tare da mu kafin karkare ga takaitattun labarai. Yayin da kasar Sudan ta gudu ke fuskantar matsin lamba daga kasashen duniya, jiya Lahadi ta amince ta karɓi sojojin kiyaye zaman lafiya dubu hudu da kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ya amince a turo cikin watan da ya gabata. shugaba salva kiir ne ya amince wanda cikin watan agusta ya yi tarjiya ga karbar karin sojojin kiyaye zaman lafiyan biyo bayan ziyarar da mambobi goma sha biyar na kwamitin sulhu suka kai babban birnin juba a jiya lahadi ne shugaban amurka barack obama ya ba takwaransa na kasar turkiyya recep tayyip erdogan tabbacin cewa amurka ta himmatu ga batun gurfanar duk wanda ke da hannu a yunkurin kifar da gwamnatinsa da bai yi nasara ba a gaban shari'a amma bai faɗi cewa amurka za ta miƙa mata turkiyya babban malamin da take zargi ba a lokacin da obama ke ganawa da shugaban turkiyya a taron kolin manyan ƙasashe na G20 ya ce za mu tabbatar da cewa duk waɗanda ke da hannu sun fuskanci shari'a. Amurka da ƙasar Rasha na aiki kafaɗa da kafaɗa don samar da yarjejeniyar tsagaita wuta a Siriya, wadda za ta bayar da damar shigar da kayan jin kai ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita, yayin da shugabannin duniya ke suke haɗuwa a birnin Hangzhou na China a taron ƙolin G20. Ƙasashen biyu na dab da cimma yarjejeniya amma har yanzu akwai ƙalubale ana fatan cewa shugaban amurka barack obama da takwaransa na rasha vladimir putin za su samu damar ganawa da juna a taron kolin da ake gudanarwa na g20 amma har yanzu dai babu wani wato babu wani shiri akan wannan a jiya lahadi ne hong kong ta gudanar da babban zabenta na farko tun babbar zanga-zangar 'yan rajin dimokuraɗiyya a shekara ta 2014 To a gaishe ka masu saurare nan muka kammala shirye-shiryen na safiyar yau amma kada ku yi nisa nan da sa'a ɗaya da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi. Lokacin da Salihu Garba zai shigo da shirin da rashin tayi filin da ke gabatar da shawarwarin masana kan hanyoyin kasuwanci da kuma yadda za a samu bunƙasar tattalin arziki. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shirye mu wuni da kwana a wayoyinku na salula a dandalin VOA ko kuma muhawara a mu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. a madadin kowa da kowa alheri ke muku fata alheri